إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حكا يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكسابة أتي قبل كراتم من التفسير أولا مصلاتي نجوم آه na umar ibn al radiyallahu an a yau lahadi yawmul ahad ashirin da ɗaya ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran da annabi ya yi daga makka zuwa madina wanda ya zamo daidai da ashirin da shidda ga watan biyar watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara idan lissafinsu ya tabbata tafi mu ci gaba akwai wata mata wanda ta kawo 200 a bada marayu kuma tana neman Allah ya biya mata bukatunta na alheri to Allah ya biya mata wannan kuma wani ne yake tambaya waɗansu kalmomi a zani na billahi zan na sau alaihim da'iratu sau wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wannan ai mun riga mun yi bayani kuma mun ɗauki lokaci muna bayani da kamata ya koma baya a samu kaset ɗin ko kasassunan da muka yi magana akai wannan malam muna so ne a taimaka mana da addu'a kan matsalan da ya damu ɗana to muna fata Allah ya yi masa eh, masu matsaloli Allah ya yi musu wannan kuma akwai wani bawan Allah wanda bai da lafiya a kusan shekara biyu kenan a rubuta sunansa amma ba sai na faɗi sunansa ba kusan shekaru biyu yana fama da jinya mai tsanani to muna addu'a Allah ya yi masa Allah ya bashi lafiya akwai wani bawan Allah da ya kawo turame na mata guda goma shi ma da fatan Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alheri akwai katsina textile wanda sun saba kawo kaya duk shekara su ma wannan shekara sun kawo kayan shadda wato shiga ɗaiɗai har guda goma sha biyu to muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri akwai wata baiwar Allah ita ma ana kiranta hajji hajiya jummai ita ma ta aiko da naira dubu arba'in da biyar eh, Allah saka mata da alheri eh, lallai mata suna da ƙoƙari. shi yasa kullum muke dada jaddada addu'o'inmu wa mata Allah ya gafarta musu Allah ya dora su akan mazajensu amin din maza fal'a da gaske muke nan to wannan baiwar Allah Allah ya saka mata da alheri kusan ma ina jin bara ta aiko kwatankwacin wannan kuli duk waɗanda suka taimaka Allah ya saka musu da alheri waɗanda suke da niyya ba su da hali Allah ya hore musu waɗanda kuma suke da hali ba su da niyya Allah ya ba su niyya Allah ya shiryar da su masu tauri Allah ya sa su gane marowata Allah ya shiryar da su masu kyauta kuma Allah ya ƙara musu Allah ya taimake mu gaba daya idan ba a manta ba muna cikin suratul hujurat a yau kuma insha Allah ta'ala kamata ya yi mu ya gurguje ba sai mun yi ƙarin bayani akan waɗancan ayoyi ba don akwai bayanan da babu karanta ba musamman hadisin annabi da yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha sannan kuma akwai wani hadisi na kullul muslimi alal muslimi haramun ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم سننكما قا حديث لما ارد بي مررت بقوم لهم أصفار من نهاس يقمشون وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم النار ويقعون في أعراضهم duk waɗannan hadisai suna mana kakedi ne dangane da haƙoƙin musulmi jinin musulmi haramun ne dukiyansa haramun ne mutuncinsa ma haramun ne a yi ƙoƙari a kiyaye waɗannan a ƙarƙashin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ayyu allazina amanu tanibu kaseeran min adh inna ba'da adh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da a yi hippo a an ya kula lahmaki himaita fakari tomoho wataƙullah inna tawwabur rahim saboda haka a yau za mu taki daga ayan da Allah ke cewa ya ayyuhan nasu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله تعالى يا أيها الناس ya ko mutane wannan kuma ana kiran kowa da kowa ne da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba amma a can baya ana kiran masu imani ne kawai anan kuma an hala duka ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakari wa unsa? lalle mu mun halice ku daga namiji da mace bi ma'ana annabi adam da nana Hauwa. kamar yadda muka ambata a cikin mukaddima wa basa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ta'ala ya ce ya watso mazaje da mataye masu yawa daga annabi Adam da nana Hawwa waja'alnakum shu'uba shi yasa muka sanya ku ɓangarori daban-daban wa qaba'ila da ƙabilu iri daban-daban li domin ku fahimci juna ba wai domin ku yi fada ba ba domin ku yi kiyayya ba ba domin ku yi gaba ba ba domin ku yi yaƙe-yaƙe ba ko kuma wani abu makamacin wannan ba shine lita'araku domin ku san juna yadda wannan zai karu da wannan yadda wannan zai amfana da wannan yadda wannan zai zama alheri ma wannan kuma yadda za a yi auratayya a hayayyafa a tsakani gaba daya shine lita'araku a wata ƙira'a litta'arafu Allah ta'ala ya ce waje ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litta'arafu amma a wannan ƙira'a da malai karanta mana litta'arafu bambancin su shine wajen taɗin ana ƙarfafawa lita'arafu lita'arafu ina fata an gane sai dai litta'arafu din nan wato akwai kaman alif da da aka shafe kaman litta'arufi kenan domin a san juna domin a fahimci juna kusan duk ma'anar su ɗaya ne Allah ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum lalle wanda yafi ku daraja a wajen Allah to shine wanda yafi ku tsoron Allah to kaga ba mai sanin wannan sai Allah za ku zo masallaci kuna tare da limamin ko kuna tare da waɗanda suke gaba-gaba mai yiwa alaran momi ne sannan ga mamu duk sun baje gaba ɗaya to lokacin da ake sallan nan ba a san wane ne ya fi tsoron Allah ba eh ba mamaki ka samu mamu ya fi liman tsoron Allah ba mamaki ka samu mamu ya fi ladan tsoron Allah ba mamaki ka samu mamu ya fi ainihin malaman da suke bayan liman tsoron Allah to haka ma gashi wajen tafsiri za mu zo mu haɗu gaba ɗaya ga mai fassara ga mai jan baki ga masu ɗaukawa ga masu dubawa ƙur'ani ga waɗanda ba su dubawa ga masu zazzare ido ga masu gengedi ga waɗanda suke taɗi, haka to aka taru ga wanda suke kan kujera ga waɗanda suke ƙasa to amma a tsakaninmu ba a san wane ne ya fi tsoron Allah ba yana iya yiwa ni kadai na bi ku tsoron Allah Eh, ka zan an ce duk so so wato son kai ya fi kowanne eh, ba mamaki kun ga masu ɗauka mana a kyamara sun fi mu tsoron Allah ba mamaki ku da kuke ƙasa mu da muke kujera kun fi mu tsoron Allah ba mamaki ka samu wani mai gangadi ya fi wanda yake farke tsoron Allah to haka al'amarin yake inna akramakum ya atqakum wato mafi karaman ku a wajen Allah su ne waɗanda suka fi ku tsoron Allah kuma babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba mamaki yadda muke zaune kuramen nan da ake musu ishara sun fi mu mu masu ji tsoron Allah ba mamaki haka Allah tabaraka wa ta'ala yake hukuncinsa shi yasa babu yadda za a yi ga wani ka ce wai wani ya fi wani tsoron Allah in ka faɗi haka ko kai ɗan gidan limamin makka ne ƙarya kake yi ɗaya eh, don kuskure ne ba yadda za a yi a ce ai ka tsaga zuciyansa ka san abin da ke cikin zuciyansa wannan Allah ne shi aka ce kowa ya yayi tafafutuka wajen kasancewa na gaba gaba domin mizanin tsoron Allah yana wajen Allah subhanahu wata'ala amma ba a gane bambanci sai idan an je lahira a lokacin ko idan ka gane kana can kasa ba za ka iya karawa ba duk lokaci ya riga ya kure illa iyaka abubuwan da suke ƙara tsoron Allah to kai kokari ka kiyaye shine umarnin da Allah ya bayar ka aikata daidai gurgudo abinda Allah ya hana ka hanu daidai gwargwado. wallahu alamu saboda haka inna karamakum indallahi atqakum lalle mafi karimcin ku wajen Allah wanda yafi ku tsoron Allah inna alimun khabir lalle Allah masani ne sannan kuma mai bada labari ne yaqulu ta'ala Allah yana ba mu labari anan mukbiran lin-nasi annahu khalaqahum min nafsin wahida Allah yana ba mu labari ya halice mu daga rai guda daya shine annabi adam ki kadansa duk mutanen duniya daga ki kadansa duk mutanen duniya suka fito sa'annan kuma waja'ala minha zawjaha kamar yadda ya fada cikin aya wa khalaqa minha zawjaha ay waja'ala minha zawjaha shine ya sanya masa matarsa da gare shi annabi adam alaihi salam wa huma adam wa hawa wa ja'alahum shu'uba daga nan kuma suka yi ta hayayyafa shine aka yi ta samun yanki yanki don malamai suna fassara shu'ub din nan da ainihin continent continent da Hausa suna fassarawa nahiya duk da kasancewa kalmar nahiya larabci ne don za a iya ce nahiyatul bait in aka ce nahiyatul bait ana nufin kwana kwana ko lungu na daki shine nahiya to hausawa suna cewa nahiya shine continent shine ashur wanda a nahiya guda zaka samu kabilu daban-daban sai dai akwai waɗansu nahiyoyi a duniya za ka iya samun ɗaiɗaikun kabilu su sun fi yawa kamar inda turawa suke su suka fi yawa inda iran abin da farisawa suke ko sun fi yawa inda larabawa suke za ga sun fi yawa inda indiyawa suke za ga su suka fi yawa sannan inda canawa suke sun fi yawa sannan idan an je wajen mutanen afghanistan wajen pakistan din nan kun san su ma mutane ne daban wajen malaysia su ma haka mutane ne daban indonesia su ma mutane ne daban don akwai bambanci tsakanin mutanen malekiya da indonesia na indonesia sun fi gajarta akan ainihin na malekiya na malekiya ana iya samun dogaye da yawa a cikinsu kuma waɗanda ba su da auke amma kaga indonesia mafiya yawan su gajeru ne sai ainihin faɗi sannan ka dawo uwa uba ƙasashen afirka inda su kuma baƙaƙe wulo suka fi yawa sannan kuma za ka samu suma suna da manya-manyan irin nasu ka dubi turkiya kun ga yankin Turkiyya suma mutane ne daban allah tabaraka wata'ala haka yi su sannan idan kaje wajen rakiya da kuma ainihin tajikistan da sauran makamantansu su ma za ku samu waɗansu mutane ne haka allah tabaraka ala yi su amma gaba ɗaya mun fito ne daga annabi adamu da hawa'u daga waɗannan halittu guda biyu babban tushe shine na farko shine annabi adam alaihi salam wa hiya min idan ka dace ce maka shu'ub waɗannan sun fi kabilu shi sa ake ce nahiyoyi daban-daban a nan duniya an ce muna da manya-manyan nahiyoyi guda nawa guda kida manya-manyan nahiyoyin duniya guda kida muke da su sannan akwai wata wato ainihin nahiya wanda take kan tsibiri ita gabas da yamma kudu da arewa wato su ya kasance babu waɗansu a kusa da su shi yasa ake ware su amma kuma yan kaɗan ne su ne madagaska an ce su ne a can gefe daban da wannan ya shafi yan boko ne Eh, abin da ya zama muka yi ta maimaitawa domin saboda mutum sai ya haɗa karatun da ya yi a da a firamare ko a secondary school da ainihin wannan aya tunda Allah tabaraka wata'ala ya ce ina na min zakarin wa huwa adam wa unsa wa hiya hawa wa ja'alnakum shu'uba fa hiya hadhihi an-nawahi waɗannan nahiyoyi da ake ainihin karanta su a makarantu sannan wa ila ga ƙabilu daban-daban kai ƙabilun duniya ba ba za ka yi lissafi ba an ce ko a jihar Bauchi muna da kabilu sun kai 300 a nan Bauchi local gamman kawai za ka samu ƙabilu daban-daban ga abauci local gamman akwai an gasawa bauchi local gamman akwai gyarawa a ƙaramar hukumar bauchi akwai sayawa a ƙaramar hukumar bauchi akwai filani a wannan karamar hukuma akwai jarawa sannan akwai bulawa akwai felawa akwai warjawa akwai ningawa ɗin eh. waɗanda aka yi ta koro su a wancan lokaci sun zo sun zauna a nan wannan fa akwai ƙananan kananan kabilu wanda ma ba mu san sunayensu ba ko ba za mu yi ambatonsu ba kuma idan da za ka je cikinsu za ka samu akwai yaren da suke yi yanzu akwai waɗansu ƙauyuka a kewayen bauchi idan da za ka je za ka je suna yin yare kuma zai ga yaren nan ya bambanta da ainihin ko na jarawa ko na dugurawa amma sai ga suna ibi kuma suna tsakaninsu a eriyan nan kawai za ka samu ƙabilu sun kai biyar da sannan kuma karka fantsama za ka je wani waje ka samu bare-bare sannan za ka samu kare-kare sannan za ka samu ainihin eh, gudurawa su ba hausawa ba su ba filani ba sannan kuma ga filani zalla sannan nan idan ka je toro za ka samu ɗan ƙaramin gari suna da yarensu sannan ƙabilansu daban ne su kaɗai ne suke zaune a wajen to kaga Allah tabaraka wataala da ya yace wa ila da ƙabilu? ai Allah ta'ala ya san yayi ƙabilu da yawa shi yasa yake sanar da mu musan san cewa yayi ƙabilu da yawa amma kuma da aka yi waɗannan ƙabilu don su yi ta yaƙe-yaƙe a tsakaninsu suna ɗaukan makamai waɗannan suna yaƙan waɗannan bi ma'ana sayawa suna yaƙan hausawa ko filani ko kuma bare-bari suna yaƙan filani ko filani suna yaƙan ainihin wato shuwa arab ko wani abu makamancin wannan a'a ai Allah tabaraka wa ta'ala bai halice mu domin manoma su yi fada da makiyaya ko makiyaya su yi fada da ainihin manoma ko ƴan siyasa su yi fada a tsakanin su ko ma'aikatan gwamnati su yi fada da talakawa ko talakawa su yi fada da ma'aikatan gwamnati ba a'a li ta'arafu domin ku san juna ku fahimci juna kuma kowa a bisa layinsa ko sana'ansa a jefiyar amma za ka iya zuwa kowace kabila ka je ka nemi aure a wajen za ka je ka nemi aure a wajensu kana ba filata ne ka je wajen yarbawa ka nemi aure ko kuma a samu bulawa su zo wajen bare-bare su nemi aure ko a samu felawa su je wajen ainihin sullubawa su nemi aure ga sunan da yawa ta'arafu Allah ta'ala ce domin ku fahimci juna ba wai domin ku yi fada a tsakaninku ba to kaga babu amfani fada fadace fadace da yake tsakanin gari da gari eh misali yanzu a nan jihar Bauchi a ce tsakanin arewa da ainihin tsakiya da kudu a ce ana adawa wannan na kirme ne kawai masu kokarin kokuwa akan mulki da more mulki da matsayi arzikin kasa ba mamaki su suka cusa wa mutane wannan adawa amma bai kamata a samu wannan adawa ba a shari'ance ba daidai ba ne a shari'ance ya saba wa musulunci kamata yi a zauna wato ku kasance ƴan uwan juna domin saboda mai wani hadisi manzon Allah yana cewa ai babu bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba tsakanin farin fata da ainihin bakin fata ko tsakanin jar fata da ainihin bakin fata ko farar fata dukan ku gaba ɗaya kullukum min adama dukan ku daga annabi adam ne wa adamu min turab annabi adam kuma daga turba yake zabara kan ka dauko wannan kabila ka dauko wannan kabila kadara a ce wannan dogo ne gashi da zane kwaya kwaya wannan kuma za ga gajere ne shi ba da zanen ko daya to idan ka je zaka samu tushen su annabi adamu ne da hawa saboda haka babu amfani a yi fala zakani saboda abin duniya ya kamata gane wannan wannan kenan to shi yasa alama yake cewa fa jami'un nasi fi sharafi dukkan mutane wajen daraja bin nisbati at-tiniyya ila adam wa hawa alaihim assalam saboda haka duka idan za mu koma za mu koma ne zuwa ga annabi adam da nana hawa sawa'un daidai wa daida babu wani bambanci don wani ya fi ka fari to a wajen Allah ba ke ke gwada yana da daraja ba don wani ya fi ka haske a wajen Allah ba ke ke gwada yana da daraja ba ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka ƙarfi ko ya fi ka ilimi a'a sai idan an samu aiki aiki kuma tsakani da Allah wa ina ma yatafadaluna bil umuri diniya? suna bambanta ne ta wajen al'amuran addini wa hiya ta'atullahi ta'ala shine yin da'a wa Allah wa mutaba'atu rasuli da ainihin biyayya ga manzon Allah shine bin manzon Allah abi sunnan manzon Allah kaga wannan ya gwada wanda yake aiki da Qur'ani yake aiki da sunnan manzon Allah to ya fi ka kusanci zuwa ga Allah idan ya fi ka aikin in kuma kai ka fi shi to shikenan ka fi shi kusanci zuwa ga Allah haza kala ta'ala yasa Allah ta'ala yace balan nahyi anil ghiba bayan ya hana cin nama wa kari badin nasi ba'da ya ce kada mutane su raina sakin su munafihan ala tasawihim domin Allah ya halakar da mu bisa daidaiton mu fil bakariya wajen kasancewan mu dukan mu ƴaƴan annabi Adam ne da Hawwa ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle na halice ku daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila kuma na sanya ku bangarori da kabilu daban-daban li ta'arafu domin domin ku fahimci juna li yahsula bai bainahu domin a samu sanayya a tsakanin su kullum yarjiu ila qabilati amma kowa an ba shi dama yana iya gadara da kabilar kowa ka taba ke ce aini din nan bagere ne wannan babu laifi amma kai sallah kai azumi kai zakka ka je aikin haji duk ka'idodin addini ka kiyaye wancan ma in ka taba ki zai ce aini bayarbe ne Sai eh, to amma kai sallah kai zakka kai azumi kai aikin haji kai sauran ayyukan ibada shi kuma wancan da ka taba ke ce ai ni ba karkare ne to kai sallah kai zakka kai azumi kai aikin haji kai sauran ayyukan ibada shi kuma wancan da ka taba ki sai sai ya ce ai ki baninge ne to mun ji amma kai sallah kai azumi kai zakka sannan kuma ka je aikin haji kuma ka kiyaye dokokin Allah to duk waɗannan idan ka tattara su suka yi sallah suka yi zakka suka yi aikin haji suka kiyaye dokokin Allah a ina za su je su tare gaba ɗaya ba gidan aljanna ba ko kabila za ta bambanta maka aljanna wallahi ba ta yi ta ba daman kabila a nan duniya ne ana tafiya lahira duk ɗaya za a taki sai dai a ce ya ku mutane ga babanku nan annabi adam ya ku mutane ga mahaifiyarku nan wato nana hawa sannan ya ku mutane waɗanda suka yi ɗa'a wa Allah ga makomanku gidan aljanna ko ya ku jama'a waɗanda suka saba wa Allah ga makomanku gidan wuta kaga anan kana baninge ko ba yarbe ko ba ne ko ba barbare ko ba fele ko ba bule ko kuma ba barbare ko ma ba waye a ranar takin alkiyama babu wani bambanci ka yi gadara ko ka yi takama da yarenka da kabilanku da nahiyanku ba zai maka amfani ba a riga an wuce wannan amma a duniya Allah ya zuba muku walannan wannan idan ka zo ka yi gadara da ki to babu laifi amma kuma ka yi da'a wa Allah yasa aka ce kabilanci babu gaira babu dalili duk ta'asubancin da za a yi babu addini to musulunci ya haramta shi don manzo Allah ya ce a cikin musulunci babu ta'assubanci tunda kaga za ku zo ku yi sallah duk a waje ɗaya, yanzu da muke zaune a wannan tafsiri dinnan. ai akwai kabilu daban-daban sai aka bambanta ga inda filani suke zama ga inda bare-bare suke zama ga inda sayawa suke zama ga inda girawa suke zama ga inda angasawa suke zama ko yarbawa ko bulawa ko kare-kare ai ba bambanta ba haka ma idan aka zo ana tsawon sallah ana bambantawa ne ba a bambantawa saboda haka addini duk ɗaya ne duk ɗaya ne babu wani bambanci inna akramakum indallahi atqakum shine yace inna akramakum lalle mafi karimcin ku mafi daraja inda Allah a wajen Allah shine attaqun wanda yafi ku tsoron Allah Ina inama tatafadaluna inda Allah ta'ala kuna samun fifiko ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala taqwa da tsoron Allah la bil ahsabi ba wai da ainihin dangantaka ba to da yake mun dare ne akan ainihin kabilu amma duk wani yana da kuɗi idan bai yi biyayya wa Allah ba ba ruwan Allah da wannan ran takin alkiyama mala'iku wasan kura za su yi da ke ba ruwansu ko ɗan gidan alhaji wane ne ko yalla bai wane ko ranka ki daɗe wane wallahi ba ruwansu kai ba ɗan gidansa ba ko shi yalla bai wane ne idan bai bi Allah ba wallahi zabaniyawa sai sun yi wasan kura da ba ruwansu daga ina ya fito me matsayinsa ba ruwansu da wannan in ba ka bi Allah ba ka shiga uku idan ka bi Allah to kai ne kake da daraja Allah ya samu dace wa kad waradati al ahadith bidhalik hakika hadisi sun yi gargadi akan wannan dama annabi ya ce yana daga cikin al'amarin jahiliya arba'un fi ummati wato min amril jahiliya abubuwa guda hudu cikin al'ummata suna daga cikin al'amarin jahiliya sannan kuma ba za su bari ba ɗaya daga ciki shine manzon Allah ya ce alfaharu bil ahsab mutum ya rinka yin alfahari da ainihin dangantakarsa shi dan gidan wani ne shi dan gidan mai kudi wani ne ko shi dan gidan malam wani ne ko shi dan gidan yalla bai wani ne ko shi dan gidan wani honorable wani ne ko shi dan gidan alhaji wani ne so a wajen Allah duk wannan banza ne idan ba yi biyayya wa Allah ba saboda haka ka zo kana gadara da ta inda ka fito a'a wannan ba abin gadara ba ne kai aiki kawai yana iya yiwa su sun bi Allah idan sun bi Allah kai ba ka bi Allah ba to wannan ya rage naka idan ba su bi Allah ba to kai ka bi Allah sai ka kubuta sannan su su je su yi fama da kansu wannan yana daga cikin al'amarin jahiliya wanda kuma mutane ba su cika ainihin bari ba sai ga mutum kaman ya waye amma sai zai yana buga maka kirji yana ce ai mu kaza ne alhali kuma babu aiki duk abin a baki ne kawai a fatan baki ba da amfani za'an nan kuma fa'ana na bi hurairata radiyallahu an ga hadisi daga babban sahabin nan na manzon Allah shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakar wanda duk cikin sahabban annabi babu wanda ya kai ki ruwaito hadisai daga wajen manzon Allah kuma ya ya musulunta ne a shekara ta bakwai bayan hijira shekaru uku kacal ya yi tare da annabi amma kuma hadisansa ya fi na kowa sai gaji mutane suna mamaki suna ce ya za a yi waɗanda suka shekara kusan ashirin da annabi ba su da hadisai da yawa sai wanda ya zo ya shekara uku so ya za a yi kai da ka fito kai gwagwarmaya a duniya shekaran ka hamsin ko sittin ko saba'in ba ka haddace ƙur'ani ba amma ga ɗan kaɗan shekara goma sha biyu ko sha biyar ya haddace ƙur'ani wai ya aka yi haka ina an gane tambayar ko an gane simili inda da na kwatanta ko eh ai in kaji mutum ya buɗe baki ya ce wanda suka shekara ashirin ba a samo hadisai a wajensu ba to ai the same abin da yake faruwa a yanzu za a dai shekara tamanin wallahi ko izo ɗaya ba da shi shekaransa tamanin amma ko izo ɗaya ba da shi na ƙur'ani izo nawa ne a cikin ƙur'ani eh izo sittin ne a cikin Kur'ani, amma ko izo ɗaya ba shi amma kuma sai ka samu ga ɗansa ɗansa kuma ya zo ya samu mai ya haddace kur'ani ma gaba ɗaya to shi ina ya makara bai haddace Al-Kur'ani ba ga ɗansa kuma ya zo ya haddace Al-Kur'ani, to shi ya sa aka ce Allah tabaraka wa ta'ala yutil hikmata man yaka ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بما سغاني sai masu hankali. Allah tabaraka wa ta'ala shi yake hukuncinsa da kansa yayi rabonsa da kansa kuma idan Allah ya rabo babu wanda ya isa ya canza wa Allah rabonsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kaddara Abu Huraira wato da yazo yayi imani da ki ya zauna tare da ki ya haddace hadisansa da yawa bisa kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ayyun الناس akram. sahabbai ne suka tambayi annabi suka ce wai a cikin mutane wane ne fi karimci wane ne fi daraja qala akramuhum inda Allah yatqahu Zai maza Allah ya ce wanda ya fi karimci a wajen Allah shine wanda ya fi su tsoron Allah kun ga abinda aya ta faɗa shine annabi ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum lalle mafi ainihin karincin ku a wajen Allah sune wanda suka fi ku tsoron Allah qalu laysa an hadha nas'aluka suka ce ba wannan muke tambaya ba tunda aya ta ce inna akramakum indallahi atqakum ai wannan babu canji to ba kan wannan muke tambaya ba qala sai ce to in kuna so a yi muku dalla dalla ya ce fa akramun na mafi karancin mutane wanda ya fi kowa daraja a duniya wanda Allah ta'ala ya baki daraja bisa daraja ne Yusuf Ibn nabiyullah Ibn nabiyillah Ibn nabiyillah Ya ce yace ne annabi Yusuf Ya ce dan annabin Allah shi ma dan annabin Allah shi ma dan annabin Allah dan majidadin Allah saboda haka annabi yusuf ɗanwa dan annabi yaqub shi kuma ɗanwa dan annabi ishaq shi kuma ɗanwa dan annabi ibrahim saboda haka annabi yusuf annabi yaqub annabi ishaq dama Allah tabaraka ta'ala ce wa annabi Ibrahim za mu baka Isaqa wa min wara'i Isaqa Yaqub saboda haka an baki da da jika kenan an masa albikirin din da da jika waɗansu malamai suka ce kafin ma'aibar duniya sai ya gansu kuma dukansu annabawa ne sannan ga annabi ibrahim a matsayinsa maji daɗin allah wata kazallahu ibrahim a kalila saboda allah ta'ala ya rike ki a matsayin maji daɗi to kaga wanda ya fi kowa daraja ya samu gata shine annabi yusuf alaihi salam amma kuma aka je lahira ki karan kasa annabi yusuf yana karkashin tutan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko manzon Allah daga su yake ya fito a wani layi daban amma sai Allah tabaraka ta'ala ya baki wancan daukaka amma wanda za a ce babansa annabi ne kakansa annabi ne baban kakansa annabi ne shine annabi Yusuf alaihi salam ya ce to na ba ku amsa inda akan wannan kuke tambaya to ga wanda ya samu gara ɗori bayan ɗori ƙalu laisa an haza na tsaluka suka ce baki dai muke tambaya ba wannan wani salo ne na dabara domin a faɗa musu ilimomi daban-daban don ba domin sun ta tambayoyi ba da ba za su samu waɗannan amsoki ba saboda haka sai suka ce muna dai tambaya cikin larabawa قال فأما ta العرب ne. Ya yace kuna tambaya na dangane da yankuna na larabawa kalu na suka ce eh kwarai da gaske kala sai ya ce to khiyarukum fil jahiliyya khiyarukum fil islam idza faqihu yace zababbunku a zamanin jahiliyya sune zababbunku wato a cikin musulunci amma idan sun fahimci addini idan suna da ilimin addini shine malamai suka ce wannan bai tsaya a cikin larabawa ba kawai domin duk wanda ka same shi yana da tasiri a cikin kowace kabila a duniya tunda muna maganan kabilu ne da nahiyoyi to duk inda ka same su suna da tasiri to idan suka karbi addinin musulunci wannan tasirin nan ba zai guke ba amma da sharaɗi sai suna da ilimin addini kaga wanda bai da ilimin addini zai faɗi kasa warwatsu saboda musulunci da ilimin addini ne ake samun babban matsayi amma ilimin ma baki kaɗai zallansa ba sai an hada da me sai an hada da aiki sai an yi biyayya wa Allah subhanahu wataala يذاك العلم يرفع بيتا لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم ilimi da kake gani yana daga gidan da wato bai da harsaki. sai ga mutum ya tashi a bukka, ya girma a abukan a bukkan aka haife shi ya yi wayo amma idan ya samu ilimi sai ga shi gashi ya zo yana bene hawan hawa Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka shi masu bukkokin sai su zo ma ana koransu ba za su gan shi ba saboda ya samu ɗaukaka saboda aka dan gidan talakan talaka wanda ubansa ma a unguwan babu wanda ya san da shi da zai yi sati yana rakin lafiya ba wanda zai san bai da lafiya saboda me saboda tsaban talakanci amma idan ɗansa ya samu matsayi ya samu ilimi sai ga ya samu matsayi uban ma sai a zo ana girmama shi sai a zo ana kama kafansa yan uwan ma sai a zo ana girmama su sai a zo ana kama kafansu shine al-ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu za ka samu malamai da yawa iyayensu ba kowa ba ne za ka samu malamai da yawa uwayensu ba kowa ba ne mai yiwa uwayensu ma sai ka samu ainihin ƙauyawa ne irin fototun ƙauyawan nan ko kuma ɗaya kalman da ba su a faɗa irin um, wane ne bila bila <laughs> ne wanda ba su zama waje ɗaya eh. amma kuma idan yayayensu sun samu ilimi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya daukake su kaga anan musamman ma a zamanin mu ne yanzu wannan fa ba ana maganin ilimin addini ne kawai ba a'a har ma ilimin zamani tunda idan ka je ka dauko manya manyan masu mukaman nan a Abuja da gwamnatin jiha da zaka je ka bincika zaka samu iyayensu maza da uwayensu mata sai ka samu gaba ɗaya talakawa ne ba wanda ya san da su amma saboda ƴaƴansu sun samu matsayi saboda suna da ilimi sun samu matsayi sai ga an ji ana kama kafan waɗancan ko ana girmama su musamman ma matsayi irin na siyasa sannan kuma wal jahalu yahdimu baital izzi wal karam eh wannan gaba ba ta da dadi shine kaga jahilci da kake gani wallahi duk girman gida duk martaban gidan dama za a ce ai uban gidan ne ya samar da martaban ko kakan gidan ne ko to wallahi in suka kuskura ba su yi karatu ba to sai sun zamo asfala safilina dama haka ne domin ko gado aka bar musu na dukiyoyi na miliyoyi tun da jahilai ne a banza za su kake ki ba san yadda za su yi su yi tattalinsa ba a zara ce ga babban dan liman amma baya da ilimin to haka za a dauki limanci a baki haka za a dauki limanci a baki idan ka dauki limanci ka ba da jahili wata rana sai kun ji kunya wallahi kunya za ku ji to idan ubansa mai kuɗi ne to sai ya kasance shi kuma bai bi hanyar neman kuɗin